الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا وشرع خير شريعة وأثناها وأيدها بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة فشيدها وقواها وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبد الله ورسوله الذي بلغ الأحكام فهي نائرة كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بدعوته وبلغوها إلى أدنى الأرض وأقصاها وعلى من حفظ أحاديثه وآثاره وصرف في ذلك أيامه وأفناها وجعل ذلك من أمانيه منتهاها صلاة دائمة لا تحد ولا تحد ولا تتناهى أما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله إن ربنا سبحانه ينادي عباده ويأمرهم أن يؤمنوا به حق الإيمان قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فقد وعد الله سبحانه أهل الإيمان بالجنة والمغفرة والآفية الحميدة في الدنيا والآخرة وعد الله الذين آمنوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم والإيمان بالله تعالى شعب كثيرة ومقتضياته عديدة وحقيقته لا تخفى الإيمان بالله تعالى اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال سلفنا الكرام رحمة الله عليهم عرف السلف الإيمان تعريفا جامعا وذلك بقولهم الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وحكى إجماعهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان رحمة الله عليه إن من لوازم الإيمان بالله تعالى أن يتحلى المسلم بالخلق الحسن ويعامل الناس بمكارم الأخلاق والتحلي بحسن الخلق جزء رئيس من الإيمان بالله تعالى لا ينفك عنه وكلما قوي إيمان العبد كان التزامه بالخلق الحسن أقوى هكذا يرشدنا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وذكر من أمور الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وذكر العبادة المالية وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وذكر من العبادات الجسدية وأقام الصلاة ثم أعاد ذكر الزكاة قال وآتى الزكاة ثم ذكر بعض خفال المؤمن من أخلاقه الكريمة قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس جمع هؤلاء الصفات الثلاث من أمور الإيمان والعقيدة ومن أمور العبادات ومن أمور الأخلاق قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فانظر يا رعاك الله كيف أصبح الإحسان إلى القريب واليتيم والمسكين والوفاء بالعهد كلها من خصال الإيمان وذكرها الله تعالى قرينة للإيمان به سبحانه وباليوم الآخر بل قال صلى الله عليه وآله وسلم البر حسن الخلق كما رواه مسلم في كتابه الصحيح وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم وقد رواه الترمذي وحسنه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وأخرج البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه والبوائق هي الشرور وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش ولا البذيء أخرجه الترمذي وحسنه قال حديث حسن غريب وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرواية أنس رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يؤمن أبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أعينه الناس على دمائهم وأموالهم حسنه الترمذي كذلك ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير يعني أي خسال الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أخرجه البخاري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الحياء شعبة من الإيمان ويقول أيضا المسلم من سلم المسلمون بلسانه منه فانظروا يا عباد الله كيف أصبح التحلي بالخلق الشريف من أهم خصال الإيمان ولوازمه ونفهم من هذا أن من حسنت أخلاقه وطابت حاله مع الناس كان أقرب إلى الإيمان وأكثر تحقيقا له ممن ساء خلقه وشان طبعه وفي مقابل ذلك نعلم أن انهيار الأخلاق وضعف التحلي بالخلق الكريم مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه يقول صلى الله عليه وآله وسلم مقررا لهذه المبادئ الواضحة في صلة الإيمان بالأخلاق يقول ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم أعيد قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم مع كل هذا هو منافق ماذا؟ قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكمل خان فلا ريب أن النفاق أخطر ما يناسب الإيمان نخلص في ذلك كله يا عباد الله إلى أن, أن للإيمان حقيقة وكل حقيقة لها علامة وعلامة الإيمان العمل بمسائله وتحقيق أركانه والتزام لوازمه ومن لوازمه التحلي بمكارم الأخلاق والإحسان إلى الخلق ومن كان مؤمنا حقا فلتحسن أخلاقه ولتطب فعاله طاعة ومحبة لله تعالى ولرسوله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 hudubar mu ta yau sha biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da talatin da biyar wadda ta zo ɗaya da sha hudu sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku kuma ita ce hudubar ta ɗari biyu da ashirin da uku a wannan masallacin abu huraira mai albarka ciko ce ga hudubar da muka yi a satin da ya gabata makon da ya gabata mu yi magana cewa babban rukunin da aka gina addinin musulunci a kansa shi ne imani kuma duk wani aiki da za a gina ba a kan imani ba to kamar an ɗauki alƙalami ana zane ne a kan ruwa ana aikin banzane a yau muna so mu yi magana game da alaƙar da ke tsakanin wannan imani da ayyukan da muke addinin musulunci yana da turaku kamar duwatsun murhu kunya ba ta tsayuwa a kan biyu babban turke shi ne turke na imani aƙida turke da biyu shi ne ibada alaƙar ta tsakaninka da Allah turke da uku shi ne akhlaq ɗabi'u na gari kyawawan halaye da za su yi mu'amala da bayan Allah magabata sun yi izima'i. malaman farko tun daga sahabbai har zuwa tsari na uku Allah ya haɗa kansu da fahimtarsu da tunaninsu da iliminsu da bayaninsu a kan cewa imani ya haɗa abubuwa guda uku mai risala ya kawo ƙaunin wa amalin wa atiqad ko kuma ƙaunin wa amalin wa niyya niyya yana nufin itiqad wato imani faɗa da aiki da ƙudurtawa in muka diba alkur'ani kamar yadda muka faɗa a makon da gabata za mu ga babu wata ayar da ba ta da alaƙa da aƙida domin duk aya ko dai tana kiran ka san Allah ko tana kiran ka bi Allah ko tana kiran ka kauce masa ɗan Allah ko tana sanar da kai sakamakon ka in ka bi Allah ko sakamakon ka in ka kwanta ma Allah ko tana ba ka labarin wasu waɗanda suka bi Allah ko tana baka labarin wasu wanda ba su yi Allah su na kawai alƙur'ani gaba ɗaya su tauhidi ne amma in ka karkasa shi za ka tarar da akwai ayoyi sun kai guda ɗari biyar na hukuncin ku. amma game da akhlaq biyu na gari wata baiwar Allah mai bincike ta tsaya ta yi nazari ta fitar da aya dubu ɗaya da ɗari biyar da hudu dukkan suna magana ne game da ɗabi'u na gari. Ba iya gun ɗabi'u. wanda ya nuna ne ya nuna cewa wannan al'amari na akhlaq na bu'amala na zamantakewa na kyawawan hali babu yadda za a yi karaba shi da karantar alkur'ani babu yadda za a yi karaba shi da bautar Allah babu yadda za a yi karaba shi da akida shi yasa alkur'ani zamu mu da Allah tabaraka wa ta'ala duk ke kawo sifofin muminai wa'annan abubuwan guda uku gaba ɗaya ya kawo su muna farko suratul mu'minun Allah ta alaiki ta qad aflaha almu'minun su wane almu'minun Allah ya ce masu imani sun rabauta sun ci sun yi arziki sun tsallake sun tsira su wane masu imani yace allazina hum fi salatihim khashi'un kage fara da maganar sallah ibada wallazina hum masu kauta kai daga wasa kaga والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سورة البقرة الله تعالى قال ختام ختام البر والتقوى البر والتقوى كما الاسلام ده الايمان كل تعرفتي ما تربوا هو اذا قرفت دوانسا انت وانا مسلمين وانا مؤمنين تو كاتي متاكي نا ديه نا حتى البر والتقوى الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشهد والمغرب صلى الله عليه وسلم ابو كان شغبس in kana yamma ga alƙibla ko ka fuskanci yamma in kana gabas ga alƙibla wannan ba shi kaɗai ne da'a ba Allah ce walakin nan jirra man amana billah sai fara da maganar imani walakin nan jirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi duk ba da imani alkawai yake wa atal mala la hubbi zawil qurba ya bada kuɗi yana so ya ba wa dangi وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى يباوى مرايو والمساكين يباوى تلكاوى وابن السبيل يتمكي أن هنيا تبذلي ينشبه وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وما صوروا قوشة أذري وفي العقاب تأتي وتباي بتكوين سنيتي وأقام الصلاة وآت الزكاة كما يفعل الله يأذن أنه المفول في أهدهم إذا أهدوا كما ما أستكى الأول إنس إنسني والصابرين في البأساء والضراء وحيد البأس ما صح قولي لوكة سنني للوكة صوتي لوكة ناكي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كل من يعد إيمان يعبد عبادة ده أخلاق أنا أكسموا قد أفلح المؤمنون يوا ذاك ترد الله تبارك وتعالى نارن وحي باين يا حتى أن ينتربي يا هالا إن الله يرزقها قومة شديدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بدعة لرزقها قوم شاجون التي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دون يترك غيرها يوسع يجار بأنثى ولا يعريبها wanda ko ya lalata su to wannan babu shakka ya kaɗe ya yi hasara malamai suka ce in muka diba ibada kanta kamar sila ce ta halaye sila ce ta koya mana ɗabi'u na alkhairi ɗabi'u na kirki ɗabi'u na gari inna salata tana an alfasha'i wal munkar wa la dhikru zikrullahi akbar muna sallah don ta hana ba alfasha Allah tana da darussa wanda kai keɓanta halayenmu mu zama wuri ɗaya mu yi sahu iri ɗaya mu fuskanci alƙibla ɗaya mu bi jagora guda ɗaya mu kiyaye lokaci duk wannan darussa ne na akhlaq a cikin sallah zakka tana koya maka tausayi tana koya maka jinƙayi kuma bisuni mannin wala aza Allah ta'ala ya yi wallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kirku ɓata ku da gobe da cuta na ba shi iga ya sawo sai an zo cikin gaba sai ka ce kai ai namun ta ban ba ai kana da su alille masu kyau namun ta ban aika maka kana suka gwada mutum da suka ba shi ka ba ta fadar kanta ku duba darussan azumi ku ci ba alaikum siyamu kama ku ci ba alallaje ne mai kwamnikun da allakum tattakun azumi ya koya maka jinyuwa. yunwa ka san akwai talakawa azumi ya saka tsoron Allah a bar sako ka kame bakinka ku duba darussan hajji da banku da iyaka saboda ka ibadu suna koya mana ne suna koya mana ne iya rayuwa iya zamantakewa kyautata halaye da haka duk ibadar da bata haɗu da kyakkyawan hali ba to za zamo kaman fanko ne wanda babu a shanu ko gwangwani ne yanki wanda babu amfani da shi a cikinsa lokacin da mai hajji yake hajji yana labbaik Allahumma labbaik amma da kudin haramun yaje ubangiji ya ce masa la labbaik wala salik حجك مردود وسعيك غير مشكور حديث da ya wannan magana za'ifi ne amma akwai hadisin da ke tabbatar da ma'anarsa shine hadisin Abu Hurairah da ke cikin Sahih Muslim inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib ita an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wance tana da kokarin sallah tana yawan azumi qiyamul layli take amma fa makautanta ba su jin dadi ta tana tuta ta makautanta manzo Allah ce la khaira fiha hiya min ahli nar haka ce ta ita ko wance gaskiya ba ta da kokari akwai ta da kasala ba ta da yawan sallah ba ta yawan azumi ba ta qiyamul layli amma mutane suna jin daɗin zama ne ta manzo Allah ce hiya min ahli janna kun ji hadisan da muka karanta cikin hudu ba sun guda goma masu nuna cewa mumini shine wanda su da daɗin zama shi ne musulmi ba su gaban al'amarinsa ba su jin tsoro ya cika musu da hannunsa ko da bakinsa ko da mugun aikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake za a zo da wasu mutane ranar alkiyama suna da ayyuka na lada kamar girman duwatsun tihama manzo Allah ya ce Allah zai darka ke sai ya kai sai ne da su iska su tashi zero aka ce ya rasulullah jallihim lan manzo Allah ya mana bayani wadanda irin mutane ne wannan yace innahum yusalluna kama tusallun suna sallah yadda kuke a ce muna tare da su cikin sauki ويصومون كما تصومون ويقومون من الليل ويأخذون من suna ibo wani ولا cikin تسمعين suna ibada ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا ما تعلم السبب بيتكي شلوك سند باسد من قوات سنة إيه الله كديبا ذاك قال جاني سوى دوكرا كيدا إشتأيكي ساعة يا أبيتي دوكرا كيدا إشتأيكي ساعة متى نيسو برقر دا أساني دا الله كما في دسيا kuma su riƙe amana sati biyu da suka wuce mun dawo daga jidda za mu shiga garin makka muna sauri muka ɗan tafiya ya aje mu saboda mun lura lokacin sallah ya ko ina an tada sallah abin mamaki inda muka fara tsayawa muna ƙoƙarin mu aje kaya da shago an sa kyalle an rufe amma ga mai shi zaune yana son su dare ga mutane kan suna sallah muka tsara gaba wannan balarabe ya fito kofar gidansa ya yi zaune dangalgal yana wasa da hansar ga kuma ikama can an tayar an shi raka ta biyu ba ruwansa mai shago zai rufe shago dole da doka ce ta ƙasa amma ta shi zai masallaci ba a ƙila kawai ke kai idan mun shiga jiragen da ke da alaƙa da irin waɗannan ƙasashe muna ganin abin mamaki sai ka gama ce in an ce ka bare shi da za ka ce yara aljanna ba ka ganin komai na ta har da fuskar da su tsura kammalalliya sai shiga jirgi kun tashi misali daga jidda amma kafin a kai dubai in ka wai ga sit ɗinta za ka sha mamaki za ka ga wata mace da buka wasu ka sani ta cire dubu intin kayan ta saka a jaka wannan al'ada ce kawai ta kasassu yanzu kuma rashin imani da fasikanci ya fara aiki shi yasa babu yadda za a iya gyara al'umma sai da aƙida a shekarar arziki da ɗari tara da sha tara amerika ta fito da doka a kan jiya kuma ta sanin sai masana suka ce kamar ya ɗauki matakai na lalama sai aka ware makudan kuɗi aka yi takamce aka yi amfani da rediyoyi da sinama da jaridu an ce a ci kala goma shaɗu daga 1919 zuwa 1933 an yi amfani da sati biliyan goma na jarida wajen kamfar mutane su bar shari'a a cikin wannan lokaci an ci mutane tara ta kai ta dala miliyan goma sha shida an kwaki jiya daga hannun masu sana'anta ta ta kai ta dala miliyan ɗari hudu an ɗaure mutane dubu ɗari biyar da talatin da biyu da ɗari uku da talatin da biyar kai wasu sun sha giya sun yi ayyuka da laifi har an kace mutum ɗari uku a cikin su amma bayan shekara goma sha hudu an nan fafuka dole aka janye dokar jiya ta koma halal a amerika amma a madina cikin shekara uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ma mutane ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أنا جاب كرم تولى الشبيع sabbin su ce intahaina intahaina suka koma gida suna kwarara giya a cikin fare kuɗin madina da titunan ba a sake shan giya ba birnin madina saboda akida ce aka yi amfani da ita wajen wata ainihin gyara halaye ya ku bayan Allah magabata ba su raba ibada da ɗabi'a ba su raba ibada da kyawawan halaye a wani lokaci masu kan ɗauka kyawawan halaye su ne babban matsasudin wata ainihin ita ibada ɗin kanta ba haka a lokacin da aka samu cin karo sai su gabatar da aiki na alkhairi ga mutane ibn radiyallahu anhu yana itikafi masallaci ne alfarma masallacin da raka'a biyu a cikinsa sun fi dada da daraja da fifiko a kan raka'a dubu ɗari biyu a sauran wurare yana yi kaci a wannan masallaci wani ba Allah ya kama masa kuɗi ce wane yana biyu na bashi lokacin biya yayi kuma Allah ya sani ba ni da abin biya ina so don Allah kai masa magana ina ba ke saba ta kalmar su zai ba masallaci ga unguwa suna da nisa mutane suka ce itikafi kake ba a masallacin Allah ya ce wallahi na fi so in je in masa ceto a kan matsalarsa ya samu kwanciyar hankali sai da in yi tafafin shekara tamanin a cikin wannan masallaci akwai daga cikin magabata masu cewa tarku dirhamin min haram khairun min samani na hijja naira ta haram ka da Allah tana da ikon ɗaukar ka ya fi alkhairi ya fi falala wurin Allah fi kai hajji sau samani magabata sun ɗauka cewa yin gaskiya tsare amana kyautata ma mutane yin taimako yin haƙuri jarunta kiyaye haƙƙin makwabtaka ɗa'a ga iyaye ba kowa haƙƙinka su ɗaukata wannan shi ne madaran musulunci sai sa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Abdullahi bin Rawaha a Khaibar bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Khaibar ke sulhu da su yake ɗan barku garin amma gari namun? za ku ci gaba da noma dabino ba mai noma dabino kamar Yahudi yace amma kashi hamsin cikin ɗari namu ne suka mun amince kuma mun gode yace kana sai mun zo an yace Abdullahi ibn Rawaha ka ƙi ka kida mana buhu nawa na dabino suka yi sai suka karinta shi aka kawo shi fita aka kawo abinci ana ta jin sa da lalama sai ce komai ba ni bukatar haka aiki masoyina ya aiko ne kuma zai suka ce mun tara warware da yan kunne da zinari za mu baka ta'ada na ka sa aljihu abinda kawai muke so ka sassauta mana dan Allah ma'ana in sun yi buhu dubu hamsin sai ya ce dubu goma ne sai su ba da dubu biyar su ko sun tashi da dubu arba'in da ne su yi dariya ya ce ji ita ku wallahi laqad ji ku min inda haddin halki ilayya na zo muku daga wurin wanda na fi kusa da kowa a duniya wala antum abghadu indi min al-qirada wal khanazir wallahi na fi son tare da alade a sau walakin la azlimukum amma ku sani ba zan zalunci da haka zan yi gaskiya kamar zan ce ku yi buhu dubu hamsin kuke dubu ɗari ne sai suka ce da haza kamatu samawati wal hau. lalle yi dai wannan adalci da shine mai da ƙasa suka lokacin da Abu Jahl al-Adawi zai sai da gidansa an yi ciniki an kammala dirhami dubu ɗari ga kuɗi an kawo sai tafi akwai magana guda da sarari mene ne ya rage kuma da kuɗi an gama ciniki ya abin da ya rage mafautakar wannan gida wannan gida da nake cikinsa ina mafautaka ne da sa'idu ibn al-as gidan nan da sa'idu ibn al-as ita kai mata kuɗi an biya suka ce ina muka taɓa jin an biya kuɗin mafautaka ya ce haba mutumin da in ba ka nan ya kula da iyalanka in karasa ya taimake ka in kai daidai ya amfane ka in kai kuskure ya gyara maka ita wannan mutum kwasa kasa ba ba ta tafiya a banza haka sai kun ta hami dubu goma sannan ya sayar da gida ana ciniki wani suna da ya sanar da sa'id al'ad abin da yake ciki yake ga dirhami dubu a cikin a bashi da Allah ya sa su sayar da gidan wanda ya ji daɗin zama da mu mu ko muna son zama da shi wannan ita ce karantarwar musulunci amma ta ka a aqida mu ne halittun sunna ba mu sakin wanda kasa mun tafi je mu mun rika asuwaki mun rika littafi muna zuwa makaranta da kanka ba ta dalili mahaifinka ba ka yi masa ɗa'a. gidanka ba ka yi masa ladabi abokanka ba ka tausaya musu magana mai daɗi ba ka fita bakinka ta yi mu'amala da kai ta kuɗi ka tsara mana ga ka makaryaci ga ka mai saba alƙawari wannan wasu irin suna ce take yi kuma wannan wani da musulunci ne kake Umar ibn Abdul Aziz musulmi ya taɓa shiga masallaci A ce kun sa a wancan lokaci ba fitila ce ta lantarki ba wuce ta ce a zubar bar guda ɗaya nan guda ɗaya kan a ƙofar da zai shigo wani bawan Allah ya kwanta ya bacci ya tafi kafafunsa ya tuce da wannan mutum wannan mutum yana fartawa daga bacci zamura sai ta wasu a an ce majinun kan sarkin musulmi ne kai ba haukaci ne sai ce masa la ni ba mahaukaci ne askarawa suka yi wacce yake kuna kasa kan ba ya mani na bashi an to yi shi ne kiran magana ta kai kana sarkin musulmi kana ke ce maka kai mahaukaci ne ko ka ce masa la kuma nan magana ta kai ka tambaya yi na bashi amsa to akwai wani lahadi ko aibi shi ne nake masa to wannan ita ce karantarwar addinin musulunci amma in babu addini za ka tarar da ko da akwai kin hali to ana yin sare kan maslaha za a yi gaskiya amma duk lokacin da gaskiyar ba a ga an haƙi a cikinta ba za a yi karya ta. za a cika alkawari amma duk lokacin da aka lura za a yi hasara kuɗi to za a taɓa ma alkawari yarjejeniya kowace iri ana iya karya ta sannan ana iya yaudara ana iya zamba cikin aminci sannan akida ita kadai ke samar da wato ainihin a tsaron alhaki masu akida su tafi kowa cancanta su zamo masu kamun masu kirki masu hankali masu mutunci nan ne ya kamata kowa ya kame kansa daga iyar wani daga matar wani daga uwar wani domin shi ma yana so mutane su kama kansu daga ɗiyarsa da matarsa da ‘yan uwansa. A turai wani matashi ya kawo ma babansa shawara yake ga yariyar da nake son aura. Baban ya kalle ta sai kusa da kunnen shi ce kare haƙuri wasu ce, amma ba ma maka ba ta sani. Ya tafiyarsa bayan wani lokaci ya kawo wata gaskiya kawai zuka yi haƙuri kan ce, amma ba ma maka ba ta sani. aka yi na uku yaro sai ruga wurin mahaifiyar sai sai umar shida rin bike kama sau uku ina kawo masa matar da nake son aure sai wani ɗan wata ce amma shi da ke sani sai ta ce ka taba su sai ta aure duk wanda kake so kai ba ɗansa ne amma fa shi da sani ga wannan aina aina babu addinin musulunci ya ku yan uwa musulmi akwai alamomi da suke nuna mutum in baya da halin kwarai mun yi hudubobi har guda biyu can baya akan halin kwarai kasa anan ba a mai mai taba ganin halin kwarai din zamu yi ba a mugun hali muke so mu ne. menene alamun mai mugun hali kuma don Allah idan mun faɗi sifofin nan kanka muke so ka auna ba sauran mutane ka auna kanka cikin sikelin waɗannan alamomi da zamu faɗi gani nawa kake da su cikin gon halaye domin bukatar mu ita ce gyara ba bukatar mu ita ce aibantawa alama ta farko da ita ce babba shine tausatawa da tsanantawa a sakin baki kai magana wadda mutane za su ji ciwon Allah ta'ala yake ma annabi sa walau kunta fazzal ghaliz al-qalbi lam faddu min hayl inda haka ke sakin baki da kada busasshiyar zuciya to mutane ba za su karu je da kuma ta sun barka alama ta biyu take ka ga mutum yana yawan daure fuska shi zai son fara'a son nishaɗi النبي صلى الله عليه وسلم سوى وتبصمك في وجه أبي أخيك صدقة إمر مشيك فتك الأول كبني الدائي وكاي صدق أنا أي سنين لا لا نسير موسى ألاما تأكل كتير صوري تشي يوان نولا جاموا هذا شو هذا أجري من يهدو بقى كوني يهوشي بيتو أزمال شو غبا إنكو إزمال شو غبا بيتو أسامو النسارة شو غبا نشي alama ta hudu ita yawan zargi sai duk an kai ya maka daidai ba ka karɓa hanzari ka yi biki ka yi taro ɗaurin aurewa ne bai zo ba kun haɗu magana ta farko ya aka yi ka fara ba shi uzuri zan yin uzuri da gyara har fason in ka tsara in musulmi ne ki lura alama ta biyar ita ce yin izini yawan jefa na ƙubba da kama mutane wato alamomi kai gurufin mutane kowa ka ajiye shi wani gefe alama ta suke kike girman kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya shigo daya na girman kai ba zai shiga aljanna kuma ce to manzo Allah ai mutum na son ya zai riga sana da kyau takalman sana da kyau ita wannan ba shine girman kai Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyawu kai girman kai abu biyu ne ƙin gaskiya da raina mutane alama ta bakwai ita ce mutum ya zai yana shiga haƙƙin jama'a wajen magana ma'ana giba kana faɗin aibin wani lokacin da bayan ko Nanima ka haɗa husuma ka ɗauki labarin wani wanda baya da kyau ka faɗa ma wani ka ja wani da fira wata ƙila mata ka kunna hankali wanda suna cin miyagun a mutane alama ta tara ta takwas ita ce muna nazar kuma muna nazar to alama ce ta mugun aiki su wanda ta gina muna namu mutane da su shi ma ba na kwarai ne shi ni, mutumin kirki kullum kyakkyawan zato yake na mutane alama ta tara ita ce mutum ya kasance shi da sassauci wajen hulɗa in siriki kai da shi zai kuke ta yadda yake so in ya zai dole sai ka rage har sai ka faɗi in bashi ka shi wannan lokacin ba a wucewa shi zai ci shi hannunka sai ka tsaya an kasa wasu dokoki da sharuɗa da kila sun wuce yake ya zan kai ba ka da sauƙi wajen hulɗa alama ta goma ita ce ya zan ba ka san magana da kake faɗa ma mutane Allah ta'ala na kawo kulolin nasu wa kulli ibadi ya kulolin na ce ya ahsan ku rinka faɗin magana mafi kyau a wurin kyau kawai magana da ita ce ta fi kyau ka san kalaman da ke shigaran idan an jarabce ka da ɗaya daga cikin waɗannan halaye goma ko biyu ko uku to ku auna kanka ka bawa kanka mai amma kuma ka kare to ga mafita ga hanyar da za ka iya gyara ɗabi'unka abu da farko ka zama mai mujahada الله تعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنا أجنهم سبلا سببين أقرين جارا ينزو خافة انت أمرو وسيكك يقول كريم سفارة تلا سكن شيء كريم خافة انت أمرو وسيكك سامة كان كدو قال ثم كان لذاك في توبة كنا سينا حولا كنا سببك بسكاني دا الله إلا إيا ساكي مين يتسك بغاران آه، الكامة صلوه تزمي مجاهدة فيكو كريم جارا أنت تزمي محاسبة ايوه كجلي yanzu nan mun kawo ɗabi'u mun ce kowa ya auna kansa to kullum ka rinka auna kanka abu na uku ka zan mai jarumta tare da haƙuri gaba irin lamarin umar ibn abdul aziz da muka bayar abin da zai taba ka zai ɓata mare sai ku ka daɗa zuciya ka zan mai haƙuri sannan ka zan mai kau da kai kuma mai yacewa. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه او ان ياتي سيفي بك الا ذكرى مثل الجمال او كذا ان انت ان جرمان كنك هذا منك او تشين سبوفين زركي جرمان كيكو لو جرمان كي لا يتيني اما سنين جرمان كي اي اي تنقريني كيف جرمان كنك تاري كان كده جابت ذاتي لا اله ينزئير مواني زي ونن to bai kamata irin wannan yake ka aikata shi ka san girman kanka ma'ana ka tsaye mutuncin kanka sannan ka zan mai sanin darajar mutane kowa ka ba shi matsayin da Allah ta'ala ya ba shi da kar ka ɗauka akwai da bai da matsayi kar ka ɗauka akwai wanda ka fi shi ɗari bisa ɗari kamar yadda babu wanda fi shi ɗari bisa ɗari ba annabawan Allah da manzanni da suke tsarkaka ba kowa da wani ɓangare da Allah ya fi shi malamai sun ce alkhairai Allah ta'ala ka su yi kowa sai da aka baki kashi ɗari amma wani a bashi goma a wannan gida biyar a wannan gida sha biyar a wannan gida ashirin a wannan gida wani uku uku ake bashi sai a tara maki kowa na da alkhairai tare da shi da shakul islam ibn ya ce Allah bai halitta sharri zalla ba sai ne zabo yace hadda shaytan yace in babu shekan da bai babu shiga aljanna ai sai akwai shedan da muke kauce masa don muke shiga aljanna haka ne ko ba haka sannan ka rinka manta laifin mutane ka kuma rinka manta alkhairin ka gare su a kullum in aka maka laifi ko kai ka manta da shi kai ko in ka kyauta ka yi kokari ka manta kyauta dawar da kai wannan shi ne to wani aka si gare shi in ya maka alkhairi bai manta ka masa laifi kuma baya manta sannan ka sanya mutane su zama madubi gare ka duk mutumin da ke baka tawa yin irin aikin ka zamo shi duk mutumin da kankana saboda halinsa kauce mai irin halin nasu mutane ka zama madubi a gare ka ka zama mai jin kunya kunya tana hana ka afka cikin mutuncin mutane sannan ka daina binciken ayyukan mutane ka kauce majayayya ko kana da gaskiya ka zan mai kankan da kai ka zan mai karancin zargi da kame dukkan waɗannan abubuwa da na faɗa shi ne ka zama mai karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kirki domin irin waɗannan tarihohan ne idan kana karanta su wata ainihin zuciyarka za ta yi kyau za ka da ɗabi'u na ƙwarar waɗanda kamata ka zama mai koyi Allah mu ɗauke sarki muke roƙo ƙarfafi imaninmu ya samu gama lafiya mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma kun gabata mun yi sallah a wannan masallaci tare da ɗan uwanmu da gadin wannan masallaci Allah Umaru Bolagi a wannan juma'a kuma mun yi ban kwana da shi yana cikin kabarinsa muna roƙon yan uwa a yi masa addu'a Allah masa gafara duk itatuwan da kuke ganin da ake shan inuwar su alkhairin sai to nan da aka dasa su shi fa yake ba su ruwa anan masallaci ce kwana anan yake tashi da tsari da damana da rani da kowane lokaci yana nan juma'a din nan 222 kusan dukansu da shi aka yi a wannan masallaci har wannan juma'a da ta gabata cikin harorin mota ranar lahadi ciwon ciki Allah ya kawo mashi ranar litinin ya samu shahada da wannan ciwon ciki muna roƙon Allah kai ta ce masa gafara ya masa afuwa ya ta zunubansa da ayyukan sana alkhairi ya haɗa mu da shi cikin aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحم حوزه الدين وانصر المجاهدين المسلمين اينما كانوا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون